amma ba'ad yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan yammaci na wannan dare na ranar 23 ga watan Muharram wato daren 24 kenan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 14 ga watan goma shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi aya ta 39 a cikin suratul an'am kuma wannan shine darasi na bakwai ko na'am da shine darasin mu na bakwai a cikin tafsiri da a cikin tafsirin da muke a wannan sura mai albarka suratul an'am a bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يدنه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون نعم الله جل وعلا يتي والذين كذبوا بآياتنا كما وأن سكة قرية آيو يمو وتو القرآن دكما waɗannan dalilai waɗanda suka zo ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana yayin da suka ce a laula muzila alaihi ayatun min rabbi qul inna allaha qadirun ala an yunzila aya sannan Allah ya ambaci irin ayar da ke cikin halittar kowace dabba da kowane tsuntsu cewa kowanne daga cikin su al'umomi ne kamar ku yanda kuke al'umomi kamar yanda kuke al'umma to tare da bayan da bayyanar wannan ayoyin to sai Allah ya ce walladina kadzabu bi ayatina waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu wato ga ayoyi mabayyana ga dalilai a bayyane amma suke ƙaryata su summun wa bukmun kurame ne ba sa ji wato kurame ne ga barin jin gaskiya ji na karɓa bukmun kuma wato bebaye ne ba sa iya faɗarta ba sa iya faɗan gaskiya ba sa iya neman ma a shirye su fil zulumat a cikin dufai duhu daban-daban ba duhu ɗaya ba man ya sha illahu yudlilhu to duk wanda Allah ya so sai ya batar da shi wa man ya sha ya ji alhu ala siratun mustaqim wanda kuma ya so sai shan ya shi akan tafarki madaidaici mai shi ne addinin musulunci a cikin nan Allah ya fito a bayyane ya nuna mana matsayin waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah cewa su wato tamkar wanda yake kurma ne baya ji don haka ba zai iya jin sauti ba ballantana ya bi sautin ya kubuta daga halin da yake ciki ko ya tsira ko ya samu hanya baya ji bukumin bebe ne baya iya magana ba zai iya cewa ku zo ku shiryar da ni ku zo ku kama hannuna ku zo ku fitar da ni kuma ma a cikin dubbai saboda aka baya gani to wanda yake cikin wannan hali ne abin kai koyi da shi to wannan shi ne halin wanda suka karyata ayoyin Allah na haka samari yanzu da suke ruduwa da waɗanda suke ta rubuce-rubuce a cikin intanet suna karyata ayoyin Allah suna karyata manzannin Allah suna cewa babu Allah suna tutiya suna ado da abin yanzu ya zamanto abin ado eh, atheism eh, agnosticism wai shine wayewa shine faɗaka. Shi shine sani yanzu abinda ake ado da shi kenan yana ta yawo a cikin intanet ana ta turo musu guba suna faɗa ku ji abinda Allah yake faɗa dangane da wanda suka kare ta ayoyin Allah kurame ne ba sa jin gaskiya kuma bebaye ne ba za su iya cewa sun bata a zo a shiryar da su ba kuma a cikin dufai suke Allah ya ambaci dufai saboda nau'in duhun da suke ciki haka yake akwai duhun kafirci akwai duhun jahilci akwai duhun girman kai akwai duhun taurin kai sannan kuma akwai duhun taklidi yayi sun ji abinda ake kenan su ma bari su duk wannan duhu ne babu hanyar shirya illa ta hanyar manzanni manzannin Allah duk wanda ya karyata su shi ba zai taɓa ba zai taba fita daga cikin dubban da yake ciki ba zuwa ga haske domin babu yadda za ka san Allah ka san abin da zai zo na gaibu sai ta hanyar manzanni babu wani waje da za babu wani tunani da zai sanya ka ka san abin da Allah yake so ko ka sami ilimin gaibu ta hanyar tunaninka ko ta hanyar wani jarabawa wata jarabawa wadda za ka sai dai daga labari da annabawa don haka Allah ya tsaye ya iyakance shirya ta hanyar annabawa kawai don haka duk wanda ya karyata annabawa ya ɓata. shi yasa Allah ya ce wanda suka karyata ayoyinmu to ga halinsu kurane ne domin ba sa jin komai na gaskiya kuma bebaye ne ba za su iya faɗan komai na gaskiya ba abinda suke faɗa fa in ka kula abinda suke faɗa duk abinda suke faɗa shine si ma Allah tsaurin kai si ma Allah rashin kunya sai kunyan addini mai kuke nufi abinda kuke faɗa zai zo ya zo mu Shi ne fa tsage su yi ma'alla Allah tsageranci shine abin da suke faɗa su sanya maka shakka akan abinda da yi ka sani su kuma ba su sani ba domin shakka ba sani bace shakka ba sani bace idan ka ce musu to mene menene hakika a wajenku ba su da shi sai zato sai shakka to ka bar kini ya zuwa ga shakka to Allah maɗaukacin sarki ya sifanta su a wannan aya to wanda yake nuna mana kan cewar wanda duk ya karyata ayoyin Allah baya kan shirya maimakon ah, waɗansu ayoyin sukan ambaci sifofin guda uku summun bukumun umyun ko kurame bebaye makafi to amma nan da aka ce a cikin dufai sai ya wadata da ba sai an ce makafi ba domin ko suna da ido inda suna cikin dufai ba za su gani ba domin ba duhu ɗaya ba duhu bayan duhu zulumatun ba'dhuha fawqa ba'd idan akhraja yadahu lam ya raha duhu kan duhu sashin suna kan sashin duhun na kan wani sashi idan mutum ya fitar da hannunsa da kyar zai iya ganinsa sa ba abin da ke kusa da kai irin hannunka to in fitar mutum a cikin wannan duhun hannunsa ba zai iya gani ba ballantana ya ga wani ballantana ya ga wata hanya to wanda yake cikin duhu wanda yake cikin imuwa wanda yake cikin dufai ma ba duhu ɗaya ba shine a haqqu an yi yuttaba shine ya cancanta a bishi an mallaye hiddi illa an huda ko ka wanda ba zai shiryu ba sai an shiryar da shi haka Allah ya ce, yake afaman ilal ila a ahaqqu an yi ba an mallaye hiddi illa an huda yanzu wanda yake ne yake shiryarwa ya zuwa ga gaskiya su ne annabawan Allah su suka fi cancanta a bisu ko kuwa wanda yake baya shiryuwa shi kansa ya zuwa ga gaskiyar sai an shiryar da shi yanzu kama wanda yake cikin wannan hali kurma bebe a cikin duhu idan ba wani ne ya je ya tuntube da shi bai gan shi a cikin wannan halin ga rami ya ce zuwan tsallakar da kai wannan rami haɗawa rami zai ko kuma ya dawwama a nan wajen cikin imuwarsa la ya hiddi illa an yi huda wato yadda Allah yake suranta waɗannan abubuwan kai turanta su ka rinka tahayyulunsa ka rinka imagination kana gani yadda abin yake sai ga hakikanin wato tajrihin da Allah ya yi mai isa matuƙa ne wajen bayyana haɗarin da ke cikin kafirci Allah ya kiyashe mu to sannan Allah ya ce duk wanda Allah ya so batar da shi to Allah zai batar da shi shi ne ya zamanto ga gaskiyar yana gani amma sai ya kau da kai ga wa'azin za a yi masa sai ya kau da kai tun yana kau da kai yana dawowa yana kau da kai yana ƙara kau da kai har sai ya yi nisan da ba zai ji kira ba to shi ne wanda Allah ya sanya masa ɓata don abin a hankali yake tafiya shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a iyakun walkadib eh, eh, yace wala yazalu al-abd yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba inda Allah kadhaba mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana karda don yin ƙarya wato yana yi shay'an fa shay'an a hankali har sai an rubuta shi wajen Allah makareci ya zamanto ba zai taba gaskiya ba ƙarya ta zamanto masa ɗabi'a ta zamanto masa salika ta zamanto masa hali to shine man lahu illahu yudlilhu Allah ya kiyashe mu kamar yadda wanda kuma yake yin gaskiya yana yana karda don yin gaskiya haka nan zai zamanto a wajen Allah as-siddiq to wanda Allah ya so ya shirye shi kenan wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim wanda kuma ya so sai ya sanya shi akan tafarki madaidaici wannan mai da al'amari ne zuwa ga Allah kuma wannan hakika ce haka Allah ya kaddara halittarsa kuma halitta ta Allah ce baka sa saka canza halittar Allah ba haka yi haka yi kamar yadda ya yi mu a yadda muke dinnan zai iya yin mu in ka zo kace ai da a ce mutum ga yadda kamar sai ya kamata ta zama sai dai kai ta faɗan da ake da ake amma za ka canza yin tsarin Allah ba za ka tsara ba to wannan ma haka tsarin Allah yake tun da haka tsarin Allah yake to dole ka ji tsoron Allah sai ka ji tsoronsa ka rissuna masa to sannan Allah ta'ala ya ce qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkum as-sa'a aghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin ce ne wannan umarni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi wannan umarni da cewa ka faɗa musu wato ce faɗi ce ka ce domin muhimmancinsa domin daga nan wajen kusan umarnin ƙulƙul ɗin nan haka ta rinka maimaituwa kamar yadda aka ambace ta sau wajen goma a farkon surar ko a tun da inda yake cewa ƙulliman ma fi samawati wal ardi la. to wannan ma haka ake za a sake maimaita su ƙul ɗin haka za ta zuwa domin nuna muhimmancin abinda wannan jimlar ta ƙunsa wannan jumlar ta ƙunshi wa'azi ne ya ce ku a ra'aita ku ba ni labari in a azabun azabullahi idan azabar Allah in azabar Allah ta zo muku ba idan ba in azabar Allah ta zo muku a ran rayuwar duniya kenan au a tatkumu sa'a ko kuma sa'ar al'iyama ta zo muku wadda wannan sa'a tana kunshe da azabar Allah a gairar Allah ta du'una in kuntum sadiqin shin wani Allah ne za ku kirawo don ya tsirtar da ku daga wannan ya kubutar da ku daga wannan azabar in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne wani Allah za ku kirawo daga cikin gumakanku yayin da tsanani ya zo muku menene amsar tasu don ma kada ba su da wata amsa in ba ikirari ba sai Allah ya yi tawallin yi musu jawabi ya ce bal ga amsa ku bari ga amsa ba sai kun faɗa ba ni zan gaya muku amsa iyahu da'una shi kadai za ku kirawo fa yakshifu ma dauna ilaihi ya yaye abinda kuke roƙonsa ya zuwa gare shi na wato ya yaye muku wannan wannan tsanani sha'a shi ma in ya so watan sauna ma shirikun ku manta da abinda kuke tarayya da shi na ibada wannan shine wato halin a kafirai cewar yayin da tsanani ya zo ba sa kiran kowa sai Allah wa idza massakum adh-dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyya falamma najjakum ila al-barri a'rabtum idan cuta idan tsanani ya same ku a cikin teku wanda duk kuke kira ba Allah ba sai su bace muku sai shi kadai za ku kira sai kaji ana ya Allah ya Allah ya Allah Allah kadai ake kira to shi ne Allah ya ce idan wato azabar Allah ta shafe ku a nan rayuwar duniya ko kuma sa'ar alkiyama ta zo muku wa za ku kirawo wani Allah za ku kirawo in ku masu gaskiya ne cewa su gumaka ne tunda ai su kansu suna cewa gumaka ceto suke musu a wajen Allah wato ba su ne suke yi ba sun san ba su ne suke ba Allah ne yake yi amma su masu ceto ne wato masu iso ne masu neman musu alfarma ne wajen Allah kaga sun san cewa ba su ne za su iya ba saboda haka in dai ku gaskiya ne in kuna da gaskiya a kan cewar su iyayen giji ne to me yasa za ku nemi su muku ceto ku kira su mana su da kansu su yi idan su daidai suke da Allah sai Allah ya ce ba za ku kira su ba Allah za ku kirawo domin lokacin da lokacin nan kun san cewa hakikatan wannan ya nuna kan cewa a cikin kararin ran mutum ya san cewa babu mai amsa addu'a babu mai iko akan kubutar da mutum daga cikin tsanani in tsanani ya isa tsanani in ba Allah ba kuma wannan abu ne na fitra a cikin asalin halitta yake a cikin asalin halitta yake shi yasa waɗansu daga cikin malamai sukan ce a sukan kawo kissar suka kawo kissar wataran an fita fari an fita wato ana cikin fari an fita addu'a sai suka sai wani daga cikin bayan Allah ya ga wata tururuwa ta kwanta ta daga hannunta zuwa ga sama zuwa ga sama ga a cikin fitrar halitta sun san Allah ne mai yayi tsanani Allah ne mai tsanani idan tsanani yayi tsanani sai ka ji ana ta kiran sunansa shi yasa a kowane yare yake da sunan Allah babu wani yare face yana da sunan Allah Don sanin sanin Allah larura ne larura ne fitira ne to Allah madaukakin sarki ya ce inda ku da gaske ne wa za ku kira ba Allah ba inda gaske kuke yi a cikin da'awarku wato inda gaske kuke yi inda ku masu gaskiya ne wa za ku kirawo ba Allah ba Allah kaɗai za ku kirawo ko kuma wannan in kuntum sadiqin ɗin ya zamanto jumla ce ta sharaɗi an shafe jawabinta ai idan ku masu gaskiya ne cewar gumakonku suna amfanar da ku to ku kira su to sai ya zamanto bal ba za ku kira su ba iyahu tad'una shi kadai za ku kira kuma wannan akwai qasr a ciki bal iyahu tad'una shi shi kadai za ku kira ba wani sa ba shine ma'anar iyahu tad'una kamar iyyaka na'budu kai kadai muke bauta wato shi kadai za ku roka ba wani sa ba watan sauna ma fa yakshifu ma tad'una ilayhi a cikin wannan jumlar wannan dalili ne akan cewar Allah yana amsa addu'ar kafiri a cikin tsanani Allah yana amsa addu'a kafiri in yaso bal iyahu tad'una shi za ku kira in kun kira shi fa yakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a ya yaye abinda kuke kuke roƙon sa ya yaye muku in yaso to da kan Allah yaso zai amsa addu'a kafiri zai amsa addu'a kafiri kamar yadda Allah madaukakin sarki yace huwal ladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki wajarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifun wa ja'ahum al mawj min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlisina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin falamma falamma anjahum minha idahum uh, yabghuna fil ardi bighayri al-haq ka gani suka roki Allah Allah yake yayin da ya tsirar da su daga wannan tsananin sai ga shi suna yin shishigi suna zalunci a bayan ƙasa saboda haka Allah yana amsa addu'ar kafirai in ya so in suka tsarkake ibada ga Allah in suka kira shi shi kadai da ikhlasinsu kuma wannan yana nuna kan cewar yayin da mutum ya roƙi Allah da ikhlasi Allah kadai yake nufi to Allah zai amsa addu'arsa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wane ne wanda yake amsa ma mai tsananin larura yayin da ya kira shi kuma ya yayi tsanani ya yayi abu ya yayi mummuna a ilahun ma'allah akwai wani Allah ba Allah ba babu wannan yana shi yasa ba wai dan an yadda da ingancin addu'ar kafirai ba aka ce idan kafirai suka ce wato kafiran amana za a yi roƙon ruwa suka ce su ma za su fitar roƙon ruwa aka ce a ƙyale su su ma su je su a kyale su su masu je su roƙon ruwa saboda idan tsanani ya yi tsanani hatta wanda yake ba a kan addinin gaskiya ba in ya tashi addu'a Allah kaɗi zai yi ikhlasi a nan wajen to saboda kowa ya nuna ikhlasinsa aka ce a kyale su su masu je su na'am watan sauna ma tushrikun sannan kuma ku manta abin da kuke yin shirka da shi in ma saboda wato kun ɗi mauta, kun zautu saboda tsananin ya yi tsanani sai ku manta cewa akwai wani abin bauta ma ba Allah ba akwai wani gunki ko kuma watan sauna ma shirikun ma'ana wata turukuna ma shirikun sai ku baro abin da kuke tarayya da su ku juya musu baya su zamanto kamar yadda yake faruwa gare su idan sun shiga cikin jirgin ruwa iska ta taso aka ce a rage nauyin jirgin ruwa gumakan duwatsun gumakan da aka ɗauka, wanda ake roƙonsu da itatuwan su ake jefawa a ruwa to kuma su ne masu tsantar da mutane an kali ana jefa su cikin ruwa su ne za su fara halaka shi ne watan sauna masu shirikun wannan shi ne halinsu kuma da yake sun san abin da suke yi kenan yayin da ƙur'ani ya fuskance su da irin wannan sai su yi kus su rasa abin da za su ce to haka ƙur'ani yake da yake wato halin da mutum yake ciki haka allah maɗaukakin sarki zai rinƙa masa zance da shi shi sa ƙur'ani yake da rai yayin da mutum ya zamanto ya san ya shiga cikin irin wannan halin ana gaya masa wannan abin la'alla wannan shi ne dalilin shirya su ce a ah, kaga fa haka nake wannan sai ya zamanto shi ne dalilin ya je ya karbi imani saboda alkur'ani yana muhataban fitran mutum yana muhataban hankalinsa yana muhataban wujdaninsa shu'ur ɗinsa yanda yake ji emotions ɗinsa haka alkur'ani yake na'am ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا ذكروا به فتعنا عليهم فتعنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين wannan ayar wayannan ayoyi tasliya ne rarrashi ne wato ban hakuri ne da kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da wato ya isa matuƙa wajen kwaɗayin mutane su imani da nuna musu ayoyi amma kuma ya fuskanci irin wannan tsaurin kai da a ƙeƙashewar zuciya daga gare su sai Allah ya ce walaƙad arsalna ila umamin min ƙabli haƙiƙa mun aiko da manzanni ya zuwa ga al'ummomi a gabaninka wato kafin zamaninka fa hun bil ba'asa sai muka riki waɗannan al'umomi bil sa’i da tsanance tsanance wato ma'ana sai suka kafirce ma manzanni suka kafirce ma Allah da ayoyinsa to fa akhadnahum akwai had sai muka rike sai muka kama su bil sa’i da tsanance tsanance ne tsananin yunwa da tsananin talauci wabbarra da kuma cututtuka bala'i iri-iri a cikin rai da kuma a cikin dukiya la'allahum yatabarra'un domin ƙaunar su ƙanƙantar da kai zuwa ga Allah saboda idan mutum tsanani ya zo masa sai ya ladab sai sun kui da kai saboda an nuna masa shi ba kowa ba shi bai isa ba shi mabukaci ne to wannan halin na ƙasƙanci la'allahu abin ƙauna ne domin shi ne zai buɗe zuciyar ya zuwa ga miƙa wuya ga Allah tabarwa domin yayin da ake tazarru ake kaskantar da kai ya zuwa ga Allah to ana komawa ana ta kururuwa ya Allah ya Allah ya Allah to wannan shine zai sa mutane su yi imani kofa ce da Allah yake budewa ta mutane su karba wato sakon manzanni falaula ijja'ahum ba'suna tabarra'u to da yayin da ayoyin mu suka zo musu tabarra'u sun kankan da kai da tuba saboda abin da zai sanya su su tuba din ya bayyana da a ce sun yi wannan ina ma da a ce sun yi wannan walakin ƙasar qasad ba basi ba sai dai zukatan sai suka ƙeƙashe suka ƙeƙashe suka ce ai wannan tsananin da yake zuwa mana dama abin ya saba duk shekara goma dama irin wannan ya karu scientists suka ta gaggaya musu abubuwa eh dama ai wannan ya saba zuciyar ta kekashe babu Allah a ciki ba za su duba Allah ba wa zayyana lahumu shaytanu ma kanu ya'malu kuma shaidan ya kawata musu abinda da suka kasance suna yi ya ce ai ba komai wannan abin da kuke yi ba wani abu ba laifi ba ne ai al'ada ce an saba ana yi ba ku gama waɗansu sun yi ba mai ya same su mutum kai ta tunanin kan cewa wannan waɗansu magana ce ta ƙwararru ake yi don ku duk wahayin shaidan ne ta ziyin ne na shaidan ba wanda zai gaya maka wannan in ba manzanni ba cewa shaidan yana shiga ya mulɗa wa mutane wasu wasu sai ka ga mutane suna magana nan kuwa suna karanta wahayin shaidan wahayin shaidan suke karantawa falamma nasu ma dhukiru bihi to yayin da suka bar yayin da suka bar abinda muka aka yi musu wa'azi da shi aka wa'azar da su da shi wato suka manta shi suka bar shi irin barin wanda ya manta ma da cewa an taba yin wa'azi fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofofin komai da komai wato kofofin arziki kofofin eh, kofofin nasara kofofin lafiya muka buɗe musu kofofin komai da komai istidraji kenan hatta idan fari bima utu har sai da suka yi alfahari suka yi farin ciki irin na alfahari da abin da aka ba su suna cewa aika ka gani a masa'aba anaddarra a sarrau wad-darra dama wannan haka yake al'ada ce iyayenmu ma haka suka yi tsanani ya zo musu sannan sauƙi ya zo. mu ma da tsanani ya zo yanzu gashi sauki ya zo dama haka ake yi aka guci gaba jama'a hatta idza farihu bima utu akhadnahum babta sai muka kama su muka rike su barabe ba zato lokacin da suka mika wuya suka miƙe kafafunsu suka ce mun mallaki duniya mu ne kaza mun suna alfahari iliminmu ne ya bamu mu ne ya bamu dabaranmu ce ta bamu to sai rikon Allah ya zo rukon Allah a akhadnahum ai sai muka rike su da mu. babtatan baraɗe fa idahum mublisun sai ga su sun zamanto masu ɗebewar hasu ba sa ƙaunar cewar za a yi musu wata afuwa domin a lokacin nan wato al-mublis ne wanda ya zo ya nemi a yi masa afuwa aka yi masa shiru kamar ba ba a san yana yi ba aka yi masa shiru kamar ba ba a san yana yi ba sai ya ɗai ba ƙauna. don ba a ce masa an yi ba ko ba a ce masa za ba ko ba a ce masa ba ba sai zama tuya yanke kauna ya san cewa ba za a yi ba to Allah ce a dabirul kaumin ladina zalamu sai aka yanke bayan mutanen da suke suke azzalimai wato aka halakar da su har na karshen su domin shi ne karshe na karshe aka yanke bayan wato aka tun daga na farkon su har na karshen su sai aka yanke su gabaki ɗaya suka zamanto babu su walhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai akwai fuska uku wajen ah, na farko dai ah, wannan ayar ta nuna sunnar Allah wannan ita ce sunnar Allah cewa idan Allah ah, kuma amfanin fada wato idan sunnar Allah wajen aiko manzanni shine idan manzanni suka zo to Allah madaukakin sarki yana taimakon su da abubuwa da zai sanya mutane su imani daga ciki shine ibtila'i da tsanani kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath wa bashshiris sabirin kuma Allah madaukakin sarki yace am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatkumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta ya kula rasulu wallabi na amanu ma'ahu mata nasarullah wannan sunnar Allah ce cewa idan Allah ya aiko manzanni yana jarabtar bayansa da tsanani alba'as shi ne abu mai tsanani wanda ya hada wato tsananin talauci tsananin yunwa a ƙasƙanci akan abokan a gaban abokan gaba a nuna mutum bai isa ba wulaƙanci, wabbarra da cututtuka rashin lafiya rashin abinci rashin abin hannu dukkan wani abu wanda yake mai cuta a jikin mutum to sannan kuma ga tsoro ga tsoro shine wa zulzilu duk wannan hikimar Allah a cikin wannan saboda Allah shi ne ya san zukata akwai abin da yake sanya mutum ba abin da yake sanya shi zuciyarsa ya koma ga Allah sai yin tsanani ya zo amma inda wadata kuwa sai isa sai nuna isa sai tinkaho sai harkoki ba lokaci malam ba lokacin sallah ana sallah zuciya tana can wani waje saboda wadata malam yi. to amma idan tsanani ya zo tsanani ya fi kusa da ikilasi shi ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan zai tafi yaƙi sai ya ce a kirawo talakawa da raunana da mabukata da wanda suke cikin tsanani su zo su yi addu'a yakan ce wahal tun saruna wa turzaquna illa bi illa bi bi du'aihim wa ikhlasihim ce taimako ai yana zuwa muku ne saboda raunananku saboda wato da saboda addu'arsu da ikhlasinsu saboda sun kusa da ikhlasi sun kusa da matsalar tsanani don haka lokacin ne suke neman ɗauki daga Allah da gaske kuma suke yi kamar wanda ina yawan amsa ina yawan baku labarin wani bawan Allah da aka ce wani malami ne aka je aka ce ya je za a tafi roƙon ruwa aka zo aka ce to ya ja gaba shine zai sallar roƙon ruwa sai ce to ku tsaya sai shiga gida duk abin da yake da shi sai ce ya bayar sadaka yace ba shi da komai a gida yace to ku tashi mu tafi yanzu yace bukatar da gaske ce na san babban komai ba in na ce Allah ka bani ina bukatar da gaske nake domin na san bani da komai ban yi tanadi ba to saboda wannan hali na tsanani yana sanya mutum ya zamanto mai kaskantar da kai ga Allah zai koma ya rinka cewa Allah Allah kuma da gaske yake Allah din shi yasa Allah ta'ala yake cewa laqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatabarra'u mun rike su da azaba ba su yi istikana ga ubangijinsu ba wato sun nuna miskinanci sun nuna bukata wa ma ya tadarra'un kuma ba su kankan da kai ya zuwa gare shi ba wanda ya nuna idan tsanani ya zo to abinda Allah yake so daga bayi shine su kankan da kai ya zuwa gare shi su nuna bukatuwa ya zuwa gare shi to mutum yana cikin neman bukata yayin da ya san rashi yayin da yake cikin tsanani da halin rashi yayin da yake cikin wadata sai ya rafkana sai ya gafala sai ya gafala waɗansu da suke cikin tsanani waɗansu da suke cikin yalwa sai ka ga wani ma ya ce shi wallahi in ya ɗaga hannunsa wa bai san abin da zai roƙi Allah ba Kana ganin komai yana da shi in ba imani ba sai ta to bari ya roƙa ma kansa gafara bari ya roƙa ma kansa yardar Allah amma da abin da yake bukata yana gandi yana da shi ya ce shi bai san ma roƙon ma addu'a ma da zai yi ba na eh mana wannan ba wani ina gaya muku tatsuniya bane akwai wanda ya gaya min haka ne abokina ne tare muke kuma ɗalibin ilimi ne ya ce wallahi shi wani lokaci sai ya rasa ma mai zai roƙi Allah to amma ya zo Najeriya ya zo Najeriya ya gani daga eh. kan cewa salloli biyar din nan ma addu'ar da ake yi inda za a ƙara ya zama to sallah hamsin sai mutum ya ce to alhamdulillah ya ƙara saboda addu'ar ta yawa saboda tsananin buƙatar to hikimar Allah ce wannan cewa tsanani yana buɗe zuciyar mutum ya zuwa ga komawa ga Allah to yayin da Allah ya buɗe zukatan ya kawo wannan jarabawa amma mutane suka ƙi sallama ba su ƙasƙantar da kansu ya zuwa ga Allah ba to sai zuciyarsu ta ke kashe domin wanda yake shi ya yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewar daga cikin waɗanda mutane Allah yake ƙinsu su shine al'ail almutakabbir talaka amma mai girman kai ba shi da shi rashin shi kamata ya sanya shi ne tawalu ya kaskantar da kai amma kuma sai uban girman kai saboda haka waɗannan suna tare da fushin Allah don zuciyar ta ke kashe abinda zai sanya shi ya kaskantar da kai ɗin bai yi ba shi ne tsanani da bukata to duk da haka bai yi ba to wannan zuciyar ta ke kashe to shi ne Allah ta'ala ya ce walakin ƙasar ƙulubuhun wato maƙasudin falola ijiya ahun ba a suna tabarra'u makasudin tsanani a samu tabarru'i a tazarru to yayin da ba su yi ba Allah ya ce to yayin da a ce da tsananin ya zo musu sun yi ƙasƙantar da kai amma ba su ba sai zukatarsu suka ƙeƙashe suka yi girman kai to yayin da suka yi haka to sunar Allah shi ne sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya buɗe mu a yayin da suka zamanto zuciyarsu ta ƙeƙashe to kuma sai shaidan ya zo ya jibince su domin wanda duk zuciyarsa ƙeƙashe to ya zamanto ɗan lelan shaidan sai ya zamanto ba abinda zuciyarsa take karanta masa illa wahayin shaidan domin babu zikiri a lokacin domin shi zikiri yana zuciyar wanda yake zuciyarsa da sauran rai ne wanda ku zuciyarsa ta kekashe babu rai a zuciyar ta mutu zuciyar da ta mutu kuwa babu ambaton Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace misalin zuciyar da take rayayi zuciyar take ambaton Allah da zuciyar da batar ambaton Allah kamar rayayye ne da matacce wanda baya ambaton Allah matacce ne to zuciyar yayin da ta mutu ta kekashe ta mutu saboda babu Allah a ciki to yayin da ya zama to babu Allah sai shedan yayi kaka gida to in shedan yayi kaka gida sai ya kawata wa mutum mummunan abin da yake aikatawa sako yace ci gaba baka bukatar wani tuba ba abin da zai same ka da'a dan me zaka wahal da kanka in kai da'ar kai a'a ta amfane ka ne da kai tsananin da kake ciki ya amfane ka me za ka bata lokacin ka. duk wannan zuciyar da a zuciya yake shi yasa zuciya in ta gyaru shikenan mutum ya samu to sannan to sai kuma wannan yana wannan sunnar Allah ce yayin da shi Allah ya sallada shi ya kyale shaydan akan mutum kamar yadda yake alam tara anna arsalna shayatin alal kafirin ta'uzuhum azza to yayin da Allah ya kyale mutum da shaydanu to sai kuma istidraji sai yazo al istidraj shine Allah ya yalwata mutum alhali kuma ya riga ya kan gare ma Allah ita yalwa yalwa iri biyu ce in ta zo ma mutum yana cikin da'ar Allah to ni'ima ce daga Allah sai Allah ya sa shi ya rinka godiya gare shi idan ko yalwa ta zo ma mutum alhali ya fanɗare ma Allah to nan ni'ima ce azaba ce istidraji wato domin ya zama to ya ƙara tafiya cikin halaka to sai eh, yayin da suka yayin da wannan dukiyar ta zo shikenan da da izza da yalwa sai su ringa alfahari alfahari kuma kun san ba abinda Allah ya tsana ba abinda Allah baya so irin kulla muhtalin fakhur dukkan mai takama mai cika baki mai alfahari mai girman kai to idan wannan ta zo to sai Allah ya tsarkake kasa daga gare su sannan Allah ya ce yayin da ya kama su sai ya ce walhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talika akwai fuska uku na wannan hamdala in ma ya zamanto a an lakana ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai ai wato faquti adajirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin ai qulu walhamdulillahi rabbil alamin kuce dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talika wato ya cancanta ku gode ma Allah akan wannan al'amari wato an lakana musu ne wato ku ce alhamdulillahi rabbil alamin fuska ta biyu cewar wato wannan abin da ya faru ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah da ta cancanta a gode ma Allah domin Allah ya tsarkake ƙasa daga azzalimai ni'ima ce saboda su azzalimai a bayan ƙasa wanzuwarsu a bayan ƙasa bala'i ne ga mutanen da suke bayan ƙasa kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka wuce da wata jana'iza ta wani ashirarin mutum ya ce aka wuce da jana'izar salihi sannan aka wuce da jana'izar watsatse ya ce mustarihun wa mustarahun minhu wanda ya samu hutu da wanda aka samu hutu daga gare shi sannan sahabbai suka tambaye shi sai ya musu bayani shi wannan mustarihun mai hutu mumini ne hutu yake hutu yayi ya huta daga rayuwar duniya da abin da ta kunsa na tsanance tsanancen ta da jarabawarta saboda haka hutu ne gare shi yana ce musu ku gaggauta ni zuwa wajen hutuna shi ko wannan mustarahun minhu an huta da shi saboda shi azzalimi da wato ƙasa da yake takawa da duwatsu da yake wucewa ta gefensu da bishiyoyi da yake wucewa ta wujensu da mutane da aljanu duk sun wato sun ya ishe su nema suke su huta daga gare shi saboda wanzuwarsa a bayan kasa ɗaukewar albarka ne rashin saukar albarka ne samuwarsa a bayan ƙasa don hakan Allah ya tsarkake kasa daga gare su sai a gode ma Allah akan wannan ni'ima shi ne ma'ana walhamdulillahi rabbil alamin yayin da Allah ya tsarkake kasa daga azzalumai to sai godiyar Allah fuska ta uku shine cewar Allah ne da kansa yake gode ma kansa akan abin da yi wato abin mamaki yadda Allah ya yi wannan saboda haka Allah ya gode ma kansa da kansa saboda shi Allah jalla wa'ala shi ne ya cancanci godiya komai nasa abin a gode masa ne komai nasa kyakkyawa ne komai nasa gwaninta ne komai nasa izza ne da isa da nuna shi ne ƙaha shi ne cewa zai yi ya yi ba abin da zai gagare shi ya ce zai yi kuma ya yi saboda haka ya cancanta ya gode makansa sai Allah da kansa ya ce walhamdulillahi rabbil alim to idan Allah ya gode makansa ai mu yafi kowa cancanta mu kuma mu koyi da shi mu gode masa jalla to ala ayi halin wannan ya nuna mana irin girman ni'imar Allah da ke cikin wato kawar da zalunci a bayan ƙasa kuma wannan yake nuna mana kan cewar ƙoƙarin a kawo da zalunci a bayan ƙasa kamar yadda annabawa suka yi shi ya cancanci muminai koyaushe su kasance a kansa ta yaya za a kawar da zalunci a bayan ƙasa na farko karka kasance tare da azzalumai karka kata gare su karka yawaita taron su karka ya ƙarfafa su akan abin da suke yi sannan kuma ka rinka amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar Shi ne hanyar da za a kawar da zalunci a bayan ƙasa wa'azi da bayanin gaskiya da bayanin gaskiya da dukkan abin da ka dukkan abin da ka mallaka to da haka sai ya zamanto kai gudumawa wajen saukan ni'imar Allah a ban ƙasa na'am قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون نعم الله يقول أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم كبا تشيني يا رسول الله كجاء مسلم A ra'aitu ku bani labari in akhadha Allahu sam'akum idan Allah ya ɗauke jinku wa absarakum da gannanku wato ya mayar da ku kurame eh, kurame makafi wa khatama ala qulubikum kuma wato ya yimki akan zukatanku shine wato ya rufe su yadda zai zamanto ya gusar da hankalinku ya gusar da jinku ya gusar da ganinku ba kwa sanin wani abu na al'amuran duniya man ilahun ghairullah ya ci kumbe wani abun bautawa ne ba Allah ba da zai zo muku da shi da abin da Allah ya kwace din wane ne zai zo muku da shi sun san babu domin ba wanda ya ba ku shi a farko in ba Allah ba domin shi ne ya ba ku ji ya ba ku gani wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala alalaku as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun Allah shi ne ya fitar da ku daga cikin cikunan mahaifanku ba kwa sanin komai ya sanya muku ji da gani ya ba ku kuma kwakwale to idan ya kwace waye je kawo muku da shi iyayen gida wayannan kuma man ilahun ghairullah wani Ubangijin ne wani abun bauta ne ba Allah ba da zai zo muku da shi to sai Allah ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda bayyanar wannan ayar yace unzur kaifa nusarriful ayat duba wato ka yi tsokaci ka duba ka gani ya rasu rasulallah yaya muke jujjuya ayoyi wato ayoyi da suke nuni akan kaɗaituwar Allah ayoyi da suke nuni akan gaskiyar annabcinka yaya muke jujjuya su mu maimaita su mu bayyana su da islobi daban-daban magana ce guda ɗaya amma mu kawo ta ta hanyoyi daban-daban thumma hum yasdifun amma duk da haka suna bujurewa suna guduwa ba sa karbuwa saboda haka a cikin wannan akwai rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin tsananin damuwa cewa mutane cewa wato kawar da kai da suke yi ya tsananta a gare shi fa in kana kabura alayka iraduhum wanda Allah ya bashi hakuri cewa fa in sabata an tabta an tarfiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis samai fatatiyahum bi aya wato ba wai ayar ce ka zo da ita ba domin ka duba yadda muke jijjuye ayoyi ba aya ɗaya ba wanda duk kowace daga ciki a ƙarfin dalilin da ke cikinta da ƙarfin hujjarta ya isa ya sa su imani amma ba su ba sai bijirewa suke yi sannan ya ce ƙul a kuma ka bani labari ku bani labari in a azabun azabullahi bagtatan au jahara idan azabar Allah ta zo muku babtatan wato baraɓe ba zato wato ba tare da wata alama ba au jaharatan ko a bayyane wato da alama domin azabar Allah takan zo ba da alama ba takan zo da alama yanzu kamar mutanen samudawa ai kaga alama ta zo musu yayin da suka yi abinda suka yi sai annabin Allah ya ce musu tamatta'u fi darikum thalathata ayya kwana uku za ku ji dadi a gidajen gidajenku tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin ah, tamatta qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dhalika wa'dun ghayru makdhub alkawari ne ba abin karyatawa ba suna kirgawa ga wannan da alama sun san tana nan tafi sun san annabin Allah ne ba zai karya ba saboda haka suna zaman jira to idan kuma irin wannan ta zo muku kamar yadda aka yi wato samudawa alama ta zo muku kuna gani ga alaman nan ko kuma kamar mutanen annabi yunus wanda su ake musu istisna suka ga azabar gatanan ta tuho suka ga alamar gatanan ta taho ce suka yi imani to Allah sai ya karɓi imaninsu amma sunnar Allah ta gabata idan azaba ta zo mutane ko sun tuba Allah baya ɗauke azaba ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم العذاب كشفنا kashafna anhum azabal khizi wa mata'anahum ila to idan kuma irin wannan ta zo muku kuka ga alamar azaba hal yuhlaku illa alqawmuz zalimun suwa za a halakar face mutane azzalimai kun taɓa jin azabar Allah ta zo Allah ya halakar da annabi ko ya halakar da wanda suke tare da annabi wanda suka gaskata annabi wa za a halakar in ba azzalimai ba tsakanin mu eh, kuma wato kamar Allah yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ka gaya musu tsakanin ni da ku suwaye azzalimai sai isa su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azzalimi sun san ba su isa ba sun san su ne azzalimai suwaye suka yanke zumunci suwaye suka yi waye suka kangare ma Allah wane ne suka ƙaryata ayoyin Allah bayan sun gansu Su suwaye suka warware alkawarin Allah sai in nazo muku da wannan za ku yi imani kuma yazo musu da shi ba su imani ba sun nemi ya sanya wata ya dare ya sanya wata din ya dare ɗaya ɗaya watan ya fada abu kubai ɗaya fada jabal umar yace ishadu ku gani ba su imani ba sun karyata tashi lokacin isra'i bayan duk tambayoyin da suka yi masa ya ba su amsa ba su imani ba suwaye waye azzalimai to idan azabar Allah ta zo suwa alke halakarwa in ba azzalumai ba to saboda haka a cikin wannan akwai ban tsoro cewar idan azabar Allah ta zo ku za a halaka ba annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa ba to sannan sai Allah ya ce wa ma nursilu mursalina illa mubashirina wa mundirin to ba ma aiko da manzanni face masu bu wato albishir shine masu faranta ma duk wanda ya yi imani rai da cewa zai shiga aljanna wa munzirin ko masu gargadi faman amana wa aslaha duk wanda ya imani ya kyautata ya kyautata aikinsa saboda Allah fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su a ranar lahira da cewa azaba za ta shafe su wala hum yahzanun kuma ba za su bakin ciki ba da cewar abinda suka yi na ayyukan lada sun kubce musu za su je su same shi walladina kadzabu bi ayatina waɗanda ko suka ƙaryata ayoyinmu suka sake suka ta ƙaryata mu ya humul azabu makanu ya sukun azaba za ta taba su saboda abinda suka kasance suna yi na fasikanci wato wannan sunnar Allah ce manzanni ba masu wato manzanni na Allah ba masu saukar da azaba ba ne illa iyaka masu isarwa ne masu gargadi masu bishara illa iyaka to duk wannan kun ga Allah maɗaukakin sarki abinda a farkon darasi muka yi ishara gare shi cewa hanyar gaskiya ta taƙaita ne ta hanyar gaskata manzanni gaskata manzali annabawa da manzanni sune ne mabuɗin shirya duk wanda ya yi imani ya kyautata a bisa hanyar manzanni to waɗannan ba za su samu wani tsoro ba a nan duniya ba za su ji tsoro ba a lahira ma ba za su ji tsoro ba ba za su ji tsoron kan cewar Allah zai tabar da su ba ba za su ji tsoron kan cewar wato mummunan akiba za ta same su ba akiba ta su ci kuma abinda suke gabansu ba za su ji tsoronsa ba ko ba za su yi bakin ciki ba akan abinda suka bari a baya abinda suka bari a baya ma ba za su samu damuwa ba yayin da suka zo mutuwa abin da za a gaya musu kenan ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wala tahzan dukkanin wanda ya imani yayin mutuwa yayin da duk wanda ya gaskata manzanni yayin mutuwa haka mala'iku za su gaya masa wanda ku suka rinka ƙaryata ayoyin Allah don a kazzabu wato sun ƙaryata suna sun sake ƙaryatawa aikin su kenan ƙaryata ayoyin Allah ko yaushe aya ta zo musu ba za su yadda ba to azaba za ta shafe su kamar yadda ta shafi wanda suka gabace su saboda abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci alfusuf yafsukun wato fita daga cikin da'ar Allah domin karyata ayoyin Allah fita daga cikin da'ar Allah ne shi fasikanci yana iya zamantowa kafirci yana iya zamantowa ba kafirci ba idan mutum ya fita daga daga imani yayi fasikanci da yake kafirci idan mutum ya fita daga bin umarnin Allah na aikata farillansa ko na barin wato abubuwan da ya haramta ya fita daga cikin ɗa'ar Allah ba tare da ya fita daga imani ba shi ne fasikanci da ba kafirci ba amma asalin fuso fita daga cikin ɗa'a to Allah yana azabtar da wanda ya fita daga cikin ɗa'arsa domin ya sanya mana iyaka ya cikar mu ƙetare to duk wanda ya fita da yau duk wanda ya ƙetare to su ne azaba take samu yayin da ta sauka Allah ya kiyashe mu Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bayar ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya samu mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala da farko akwai tambayar wai mai bambancin in da idan wato in kamar yadda take a hausa da iza eh, ita ma yadda take in wato idan in ya faru idan kuwa yayin da in aka ce in abu in kai kaza to ba lallai ya afku ba qul ara'aytakum in atakum azabullahi babtatan aw harata. ku ban labari in azabar Allah ta zo muku barabe ko a bayyane ba lallai ta zo ba ba lallai ta zo ba amma idan to wannan kawai ana jiran lokacin ne tabbas zai zo ana jiran lokacin ne faiza jaa fa idza jaa wa'du rabbika ya aya take ne fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan idan alƙawarin ubangiji na yazo tabbas zai zo saboda haka ba a cewa in anan nan wajen mukan yawan wuce wannan a ko a cikin suratul ma'ida na jin akwai wajen fakaran nan ta karshe na jin lokacin mai wana dan ya ɗan yi bayani kuma wannan ibn ashur yana kula da wannan sosai a cikin tafsirinsa ibn ashur yana kula da wannan sosai a cikin tafsirinsa to sai wannan yake cewa a malam Allah ya ƙara maka lafiya malam waɗannan abubuwa guda biyar ne wanda Allah ya ce ku kiyaye su idan kuma ba ku kiyaye su ba akwai ba guda biyar za su same ku eh wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ban haddace shi ba amma gashi na ya ciro shi ga amfanin waya kenan ba ka je ke ta ka je kai ta whatsapp da sauransu ta taɓa ta lokaci ba ka nemi ilimi da gare cikin sauki. shi ne hamsin bi hamsin abubuwa guda biyar suna tabbata saboda afkuwar abubuwa guda biyar ba ɗin sababiya ce hamsin bi hamsin abubuwa guda biyar suna tabbata bi sababi hamsin saboda abubuwa guda biyar ya ce ma naqaba qaumun al-ahad illa sallallahu alaihim aduwahum mutane ba su taɓa warware alkawarinsu da ba'a da Allah ba face Allah ya sallada makiyansu a kansu wa ma hakamu bi ghairi ma Allah illa kashafihimul faqr ba su taba yin hukunci da abin da yake ba shine hukuncin Allah ba wato su aiwatar da wani hukunci ba na Allah a kansu ba face talauci ya yaɗu a cikin su wa ma zaharat fihimul fahisha wa ma zaharatil fahishatu fihim illa fasha fihimul maut alfasha shine zina bata taba yaduwa a cikin ba face mutuwa ta yaduwa a cikin a wata riwayar alfasha bata taba yaduwa a cikin mutane ba face cututtuka sun yaɗu a cikinsu da cututtuka ma da basu sani ba a wata riwayar haka ta zo amma ba riwayar Ibn abbas ce. wala taffaful mikyal wala taffaful Kaila illa muni'un nabat wa ukhidhu bis-sinin kuma idan ba su taɓa barin wato ba su taɓa tawaye sikeli ba face Allah ya hana musu amfanin gona kuma fari ya kama su wala mana uzzaka illa hudisa anhumul matar kuma ba su taɓa hana zakka ba face Allah ya rike musu ruwan sama wannan su ne ambatonsu ya zo a cikin hadisin abdullahi ibn abbas a waɗansu hadisan akwai bambanci a cikin riwayar amma hadisi ne ingantacce da abu dawud wannan riwayar isi ta abu dawud akwai hadisin ibn umar da yake cewa ayyuhal muhajirun hamsun wa uru billahi an tudurifu tudrikuhunna abubuwa guda biyar kuma ina neman tsarin Allah da ku riske su sannan ya ambata su gaskiya shi ma namu a hadisin ya kwanta mu hadisin ibnu umar hmm. Hmm. to sai na shi wannan yawa sai tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa idan liman ya karanta ƙarshen suratul qiyama mamu zai iya faɗar abinda liman ya faɗa E, to ƙarshen suratul qiyama idan mutum ya karanta idan liman ya karanta ƙarshen suratul qiyama alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta to zo a hadith kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanaka wa bala Sheikh Al-Albani ya inganta wannan hadisin to babu laifi ko a cikin sallah ne mutum ya faɗa amma a asirce a asirce ba ya daga murya ba eh, ga wannan hadisin kwarai eh, Abdullahi dan Umar yace ya ma'asharal muhajirin ya ku taron muhajirai hamsun idza tulitum bihin abubuwa guda biyar idan aka muku idan aka jarabce ku da su wa a'udhu billahi an tudrikuhunna ina neman tsarin Allah da ku riske su لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤلنوا بها إلا تخشى فيهم الطاعون والأوجاء التي لم تكن مضت في أسلافهم شيني ونن ذكي فعلا الذين مضوا متاني بستبع واتو alfasha bata taba bayyana a cikin mutane ba har suka bayyana ta ta yadu a cikinsu. face a shine annoba cututtuka na annoba sun bayyana a da rashin da wato kuma cututtuka rashin lafiya wadda ba ta kasance da a cikin magabatansu ba sababbin rashin lafiya wanda da ba a sani ba sai su bayyana saboda ne saboda bayyanar alfasha zina walam yanqusu al wal mizan illa ukhidhu bis-sinina wa shiddati mauna wa jawri sultani alaihim kuma basu taba tawaye sikeli da ma'auni ba da kwanan awo ba face Allah ya face an kama su da wato fari da tsananin wato da tsananin rayuwa da tsananin da tsananin kwanan awo tsananin wato farashi almanuna wa jawri sultani alaihim da kuma zalincin sarakuna a kansu. walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar min as-sama walau lal baha'im lam yumtaru bas taba hana zakka ba face an hana musu ruwan sama ko da face an hana an hana musu dugon ruwan sama da ba dan dabbobi ba ma da ba za musu ruwan sama ba ولو ولم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم كما بستبع wato warware alkawarin Allah da alkawarin manzansa ba sallallahu alaihi wasallam face Allah ya sallada musu maki ba daga cikinsu ba ya kama wada ya zo ya kama abin da sashin abin hannunsu wato ya kokwace dukiyoyinsu wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah ko matsawar shugabanninsu ba su hukunci da littafin Allah ba wa ta tahayyaru mimma anzalallah su zaba kuma ba su zaba abinda Allah ya saukar ba illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum sai Allah ya sanya tsananin su tsakanin su su ta rigima tsakanin su suna ta karkashe juna fitintunu suna bayyana tsakanin su Allah ya kiyashe mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وارحمنا وارحم آباءنا واهدنا واهد أبناءنا اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين